الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأسألت ما آباتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك عمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أنتبع علينا في قديمة أو حديثة أو سرعة أو علانية أو قصة أو عامة أو شاهدة أو غائبة أو عين أو ميتة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد رضا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل بينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء آذاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته علينا والذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا خوفا الا امنته ولا قلقا ولا فزعا الا ازلته ولا دين ولا ديون إلا قضيت ولا مريد ولا مريدة إلا شفيت ولا مريد ولا مريدة إلا شفيت ولا مريد ولا مريدة إلا شفيت ولا غائب ولا غائبة إلا رددت ولا عاصم ولا عاصية إلا أصمت ولا فاسد ولا فاسدة إلا أصلحت ولا عيبا إلا سترت ولا عسيرا إلا أسرت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها سلام إلا أنت ناقل قضائها بسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن المسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناد bismillahir rahmanir suratu sadi madaniya an ce mata suratu sadi saboda ta fara da wannan harafi sadi da haka aka yi mata suna suratu sadi madaniya ta sauka madina wato tana cikin surorin da suka sauka madina hiya sittu aw samanun wa samanuna aya tana da aya 86 ah, ko kuma da takwas wa mawdu'a ar-ra'isi jagora abinda wa a sura abinda sura take karantawa raisi jagora wato jagoran karance karancin da take yi bayanin nizamin salta bayanin tsarin sarauta wal idara al-islamiyya da kuma abin na hukuma ta musulunci wa siyasar umma da kuma siyasa al'umma wato abin da take karantawa kenan domin siyasa al'umma tana buƙatar hankuri da kuma dauriya bismillahir rahmanir rahim sadi allahu alam bi muradi bi allah shi yasa abin da yake ni da wannan harafi wal qur'ani da zikir na rance da qur'ani ma abuci ambato ko kuma abin nan wa'azi ay bayani aw sharafi wato ma abuci bayani ko ma abuci daraja hau ko kuma zikirin ma ya huta ilaihi ma abuce an baton abin da duk ake da bukata da shi dini ga addini shara'i da kuma shari'o'i wa mawa'idi da kuma abin nan kyacewa wato alƙawarra na na abin nan na hukunci wa jawabu hadal qasami jawabin wannan rantsuwa mahzufun wato jawabin wannan rantsuwa mahzuf ayyam abin nan mal amrul hamil lil kufri alal kufari wani al'amari na ya ɗauki kahirai alal inkari ala al inkari dalili akan musan dalilai bayan dalili ya bayyana bayan dalilai sun bayyana wani irin abu na ya ɗauki kahirai har suka yi musu ne kuma balla alladhina kafaru yace a a wanda suka kafirta bi izzatin suna cikin girman kai hamiya wa takabbura hamiya irin ta kishin barna wata kaburin da kuma girman kai an imani daga imani washe kagin kuma da saɓani wato su kahirai cikin girman kai suke kuma da saɓani khilafa abin da na khilafan saɓani wa adawa da kuma adawa lin nabi sallallahu alaihi wasallam wato adawa su da annabi ita ce ta hana musu imani da dalilan gaskiya bayan sun bayyana kam abin na halakana da yawa mun ka halakan min qablihim mutane na gabanin waɗanga kahiran na yanzu ma halaka kahirai da yawa min karnin na jama'a da sun ka gabata ai ummatu min ummin madiya al'umma daga cikin al'ummar da sun ka wuce su wayanna na abin na na jama'a da mun ka halaka mun ka halaka da walata a lokacin da azaba ta sauka gare su sai sun ka kira abin na na taimako lokacin da ba lokacin bai da taimako ba hina nuzulul azabi bi hisada azaba ta sauka gare su suka kira abin na walata wato neman gudunmawa hina manasu lokacin da babu gudunmawa din suka nemi gudunmawa sadda babu gudunmawa ai laisa lahinu hina qararin wurin ba lokaci ne na tabbata ba wata wa abin nan abi walata yace abin nan za'ida wal jumla halun min fa'ili abin nan nadau ai isa gafu sun nemi taimako wal halu alhali yadda abin yake halla maharaba babu inda za su bi su tsere wala manja babu matsera wato babu inda za su bi su tsere wa ma tabara abin na wa ma tabara amma kahiran yanzu ba su lura da su ba kahiran yanzu ba su dibi abin da wayancan sun yi da halin da sun ka fada ciki su waɗanga na yanzu ba su lura da su ba domin an ce mallam ya atabir bai gairihi wanda bai eh, yi lura da na gabani ne ba to ya tafi bihi gairu to wani ne zai yi lura da shi idan kai ka ga abin da wani ya fada ciki bai zama aya gare ka kaɗan kama kanka ba ga yin wannan abin to in ka fada shi wani mai hankali in ya gane ka shi kana zama aya gare sai ya kama kai ne ba zai irin wannan da kai ba balle ya halaka da ka halaka wa وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب kayarai sun yi mamaki kwarai an ja a hun mandirin don mai wa'adi ya zo musu daga cikinsu don me za a samu mai gargadi cikinsu ba tare da an samo cikin wasu ba abin ya ba su mamaki kwarai saboda an samu rasulun mina musulun manzo daga cikin kawunansu yanzirun ya ne musu gargadi wa ya kawo yana ba su tsoro bin nari da wuta yana cewa akwai wuta fa ba da ba su bayan an tashin kiyama wannan mai wa'azin da ya ba su mamaki wa huwan nabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi wato annabi ya ba su mamaki bai ta ko ina ba amma kuma Allah ya yi manzan Allah da shi kuma yana cikinsu, kuma ga ganinsu shi talakana bai kamata ya rike mukami babba ko wani iri ba sai Allah ya ba shi makami babba wanda ya ko wani mukami da aka samu duniya girma kun ga wannan ya ba su mamaki kwarai addu zalika amran kharijan sun ɗauki sun kidanya wannan al'amari wanda an mai fita an ihtimali wuqu'i ga yiwa aukuwa saboda haka suna ganin bai ma yiwa irin wannan a aiko mutum irin annabi kuma a ce wai manzon Allah ne fa kaifa yuqalu ya ya za a fahimci haka annahu yaqtal annahu katassu min bainina bi hadal mansab al-ali ya ya za a fahimta da hankali ai da hankali ba a iya fahimta cewa shi annabi Muhammad yana iya keɓanta da almansabil ali wannan mukami maɗaukaki na annabci domin mukamin annabci babban mukami na waƙalar kafiruna kahirai suka ce fihi wadda zahir mawadi al-mudmir kahirai suka ce haza sahirun kaddabu muhammadu kan ba manzo na ba sai dai shi mai sihiri na kuma makaryaci saboda dukkan kahirai kamin zuwa musulunci sun yi ittifaki boka makaryaci na to in suna so su bata mutum sai su ce boka ne wani lokaci in sun ga dama su yi bayani su ce kazzabu wani lokaci sai su kyale don dai da an ce boka to kowa ya san makareci na ba shi da gaskiya to shi yasa in suna so su bata mutum sai su ce mai boka ne to shi yasa suka ce haza sahirun kazzabu wannan manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sahirun mai sihiri na kuma kazzabu mai yawan karya wato abubuwan da ya faɗi karya ce ya kai waitawa ba wani abu ba aji alal'aliha aji Aliha ta ilahan wahida inna hada la shay'un ujab saboda duk ya tattara abubuwan bauta ya ce duk a aje su a kadaita Allah shi kadai domin sai an yi haka nan aka samun nasara dole ne ya ana so a samu nasara duk wasu abubuwan da aka bautawa sai an kakkabe su gaba dai an aje su an dawo ga Allah shi kadai sa'an nan aka samu nasara duk wanda ka bautawa Allah tare da wani abin bauta yana da waya shi karshe mai kyawu sun sa fassa ga mota sun ce wai fassan nan wai ta ka jawo fasinja da karhin ciya ta kawo su shiga mota kun ga gasu suna la ilaha illallah amma suna shirka da fasta za ka ga wasu kuma wato ita fasta suna ciyawai suna shirka da ita sadaka ta ga gida wai da karhin ciya ta ka kora barayi daga cikin gida ba sai an sami gadi ba ita ma wani Allah ne wanda ka iya kare mutum ya hana mai wata cutuwa to kun ga mu kenan amma su can wancan lokaci sun san ma'anar la ilaha illallah don haka da annabi ya zo majalisa abi dalibi ya iske su suna magana da shi matsayi ne na sarkinsu sai ya ce ƙulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah wannan magana da ya faɗa mun sai suka tashi suka ci a ja'alal hata ilahan wahidan yanzu yana sanya alloli duka ta zama Allah guda wai duka la ilaha illallah ai kaifa yasau al khalqa kulluhum ilahun wahidun yaya Allah guda zai ishi dukkan halittu wai a ce Allah guda ishe su ai bai yi wa Allah guda ya ishi dukkan halittu dole na yi alloli da yawa don Allah guda bai iya daukar lalura dukkan halittu wannan abin da suka faɗa kenan domin ga hankali sai a ga mutum guda bai isa jama'a to amma abin ya wuce hankali ya kai ga nassosin shari'a saboda ya kai Allah guda yana isan mutane inna hadha la shay'un ujabun suka ce lalle wanga wa'azi wato wani abu na mai ban mamaki ajibun abu na mai ban mamaki baligun fil ajabi wanda ya kai matuka ga mamaki a ce wai Allah guda wai kowa ya tsaya ga Allah guda kai abin ga abin mamaki fa innahu khilahu ma adlaka alaihi abauna wannan ma adabaka alaihi abauna wannan ya saba mu abinda uwayenmu sun ka hadu gare su duka duka uwayenmu sun tahi cewa alloli suna da yawa wa ma nushahiduhu kuma ya saba mu abinda muka gani min annal wahid cewa mutum guda la yafi amaluhu wa qudratuhu bil ashiya'il kathira aiki ne da kudura ce ba ta iya isa ayyuka da yawa saboda haka Muhammadu ya zo da sabon abu ya ce a kadai ta Allah shi kadai Allah guda ne sai suka tashi wasu sun kabar wasu suna ta kashin gudu don kasu je wanga wa'azin saboda an ce musu gwargwadon gudun ka gwargwadon ladakka saboda haka suna ta kashin gudu kasu cikon wa'azin nashi sai manyan sun ka bi su wanda laƙal mala'u minhu وانطلق الملأ منهم امشوا واصبروا على falakal sai su kananan sun kashe ka da gudu don kasu ji irin wanga wa'azi da aka cewa Allah gudana bai da abokin tarayya sai sun ka ban manyan sunan majalisar sarki wato Abi dalib to a wannan lokacin ne sai manyan sun ka tashi sun ka bi mabiyansu wanda lakal mala'u minhum manyan sai sun ka tashi sun ka cira ta ashura ashurafa'u masu daraja mina da cikin kahirai ba da isima'i ma abin nan ma ya da'una ilai bayan sun saurari ma yu da'una ilai bayan sun saurari abin da ake kiran su zuwa gare min tauhidin lahina a kadaita Allah da ibada wa ibadati a kadaita Allah kuma a bauta ma Allah shi kadai wal iqraru kuma ayi abin na ayi hurci bi kalimati la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam wato a faɗi wannan kalma kalmar shahadatai ne sai da sun kaji wannan wa'azin nashi ma ya hamiluhu wanda wannan yana iya ɗaukar su in sun yarda ala ittihadi kalimatin ga zaman kalmar su guda domin in kun yarda duka mu da ku la ilaha illallah to in dai da gaskiya na babu wanda ya walwale cikin mu to kalmar mu za ta zama ɗaya kan mu zai zama ɗaya za mu samu haɗin kai da junanmu domin manuhan mu gudata to wannan kalmar za ta hada su wacce ma'u shamalin za ta hada kan al'umma su gaba dai wa izzati quwwatihim wannan zai sa karhin su shibwaya domin in sun hada kan su wuri guda kun ga za su yi karhi mutane in kan su ya hadu suna yin karhi fiye da in an bar su guda guda to in sun samu karhi ko yamlikanil araba biha al araba za su mallaki laraba da wannan kalma wata dinu lahumu al kuma ajamawa za ta dukar da waya gare su bi ma'ana za ta bi su faƙalu sai manya sun ka bi ƙanana da sun ka gudu don sun ji an fara wa'azin gaskiya sai manyan suka bi suna cewa jama'a a nimshi ku yi tahiya ku bar gudu ya ƙulu ba'adun libadin sashen su yana ce masashe imshu ku yi tahiya ku bar gudu wasu wasbiru ala hatikun, kuma ku yi hankuri ga bautawa allolinku kai ku kyale shi ku bar gudu ku kyale shi ko ya ce ku kadaita Allah da ibada ba sai kun ga dama ba ku yi hankuri wasbiru ala alihatikum ku yi hankuri ku yi tabauta mu allolinku ai asbitu ala ibadatiha ku tabbata ga bauta allolinku inna hadhal madhkur lalle wannan wa'azin da aka ambata mina tauhidi na kadaita Allah shi kadai la shay'un yuradu lalle wani abu na wanda aka nuyi gare mu wato ashe duk wa'azin gada ya kai abinda ya ya kani duk allolin gana mu a kakkaɓe su a dawo ga Allah ne shi kaɗai lalle inna hadha la shay'un yuradu lalle wannan wani abu na wanda ake nihi ay yuradu minna abu na wanda aka ni gare mu imda'u ana nihi mu zartar da shiya watan fizu wula mahala mu zartar da shi babu makawa na ta Allah da ibada ay yuridu muhammad min gairi sarifin abin nan yalihi muhammadu haka yake ni ba tare da wani abu mai karkatarwa wanda zai karkatar da shi ba babu abin da za a yi mai ya bar wannan magana ya tsaya bisa gare ta kenan wala adibin yushinu babu wani mai karkatarwa da abin na ne yuthnihi wato ba yushinu ba yuthnihi wanda ke karkatar da shi la abin na la qaulun yuqalu ba magana ce wadda aka wadi min darafin lisan daga harshe gehen harshe kawai ba ba magana ɗaita ta yi ba abinda an manuwa ta kenan ita ta ya kwaɗi kuma har abada bai yadda da kowa sai ya zama ya yarda Allah guda ne fa huwa shay'un min da hari. wannan wani abu na cikin masibin zamani yuradu minna ake nuhi da mu wasu kace cewa su kadaita Allah wata wani bala'i na na zamani Allah ya kawo musu wai a ce ba a bauta kowa sai Allah guda wannan wato wani abu ne fa huwa shay'un min nawa'ibid dahr wani abu na cikin masibobi da bala'o'in zamani yuradu minna ake nuhi da muwa domin ga ganin su kadaita Allah a ce komi sai Allah to bala'i na aibina bala'in na aka nuhi gare mu wala in fikaka lana min hukum babu yadda za mu yi mu tsere ma wannan abu na shi tun da ya lako shi ko ya mana shi kenan wani abin da kahirai suke faɗi su suna ganin musulunci bala'i na gare su to saboda girman ka Allah ka kyautace musuluncin kuma ka ɗaukaka musulunci akan kafirci kuma ka ɗaukaki musulmi akan kahirai kafirci ko Allah ka tarwatsa shi yan barandan kahirai Allah ka wace suka wace al'amarinsu ka taimaki musulunci da musulmai baki ɗaya mina ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري فلما يذوقوا عذاب كاهران sun ci gaba da lallashin jama'a suna cewa ku yi hankuri ku ci gaba da bautawa gumakan gumakanku kada ku yarda da cewa Allah guda ne wannan magana cewa Allah guda na shi kale aka bauta wa gaskiya mu dattijawa ma ina bai hadha ba mu ji irin wanga karatu ba fil millati al-akhirah cikin addinin karshe wato addinin annabi Isa millata Isa wa innama samaina biya abinda mun ji a cikin annabi addinin da annabi Isa ya zo da shi min ahliha ga mutanen addinin wa hum nasara sune nasara at-tafalifu mun kaji a cewa Allah uku abinda mun kaji ga mutanen Isa at-tafalifu cewa Allah uku saboda haka wannan labari na cewa Allah gudana ba mu ji shi ga kowa ba sai ga Muhammad in haɗa tauhidi wannan tauhidi nashi bai kasance ba illa hajjalaka face kagen ƙarya ne kawai kadibun minu ƙarya ta yayi yace wai Allah guda ne Allah ba gudana ba yanzu a unzila alaihi zikiru yanzu ana saukar da zikiri gare shi ai ala muhammadin zikiri ana saukar da zikiri gare shi zikiri a anan shine alqur'ani yanzu ana saukan mai da alkur'ani min bainina yana tsakanin mu bai ce ko ina karatu ba a bi akbarina kuma ba shi babban mu ba wala na kuma ba shi an mai daraja cikin mu ba bai yi mu shekaru ba bai yi mu daraja ba shi kenan a bar mu a zaɓe shi a cewa shi an manzo ba gaskiya ba ne inda gaskiya na babba aka zaɓi cikin mu a aiko shi ai lam yunzal alaihi ai ba a saukan mai da komi ba ƙala ta'ala Allah ya ce bal an saukar kwamfi shakin min zikiri su dai suna cikin shakka ne game da zikiri na ai wahayi wato wahayi na ai alƙur'ani suna cikin shakka game da alƙur'ani hai su kaddabu aljaibihi lokacin da suka karyata wanda ya zo da alƙur'ani ballan ma ya zuko azabi a a su dai ba su ɗanɗane azaba ba ne lam ya zuko azaba ba su ɗanɗane azaba ba ne inda sun ɗanɗane azaba ai da sun gane manzon Allah gaskiya ne kuma Allah guda ne Lamma ya lam abin lamma yaduqu azabi bi hasil ya'i wasalan wa waqafan wato ba a ce azabi ai walau abin nan za zaku inda sun ɗanɗane zaba, to la saddaqun ya sallallahu alaihi wasallam sun gaskanta annabi inda sun ɗanɗane zaba, fi ma ja bihi ga abin da ya zo da shi kuma wala yanfa'u mutasdiqu hina idin lokacin da azaba ta zo musu ko sun gasgata gaskiya to lokacin gaskiyar ba ta da umwani wato idan azaba ta zo lokacin koda mutum ya so ya gyara to gyara bai da umwani a wannan lokaci saboda haka so ake mutum ya gyara tun Allah bai yi hushi ba in Allah ya yi hushi koda mutum ya gyara ba za a karbi abin nan ba za a karbi gyara ne ba to Allah ya kare mu Allah shi mana jagora am indahum am indahum khazain rahmati rabbikal azizil wahhab am lahum mulku samawati wal ardi wama bainahuma fal وارتقوا في الأسباب ثم سأل تعالى سؤال تعجب سنة الله تعالى يأي بيا تمامايك في عدم إجابتين game da rashin karbawa kahire ga dalilai sun zo da yawa wayanda suka nuna Allah ɗaya ne kuma shi kadai ya kamata a kadaita da ibada amma kuma sun kaki imani sun kaki yarda da hakanan to sai Allah ya musu tambaya ta mamaki fi adami ijabatihim ga rashin karba wasu lima yarfa'uhum ga abin da ke daukaka darajar su anil ashiyai lima yarfa'u anil ashiyai daga wasu abubuwa la'allaha hiya allati tasudduhum wanda wa'annan abubuwan wasu abubuwan ita ce take danne su duna qabulul haqqi ba tare da karba gaskiya ba don wani lokaci idan ka ga mutum an yi wa'azi ya ji gaskiya kuma ya ƙibi inda kana iya bincike ka bi shi da za ka gane akwai dalilin da ya sa kibin gaskiya ko ya gane ita ce akwai dalilin da ka sa ya bi ta na wani rabo na duniya da ya ga yana samu in ya bi ta yana ganin a wabba zai samu ba sai ya koma gehe ya yi tunga ya ce ai ba musulunci a gaskiya ba ga abubuwan da a gaskiya don tunanin ɗan abin da ya ka samu saboda mutane na da irin wannan al'adar sai mutum ya laɓe da abin da yaka samu sai ya ce ba gaskiya an ka kawo ba shi shi yasa bai bi ba alhali ba rashin gaskiya an kai ba sai dai abin da yaka samu yaka gani a in ya bi gaskiya bai samu abin sannan ba kowa adda imanin cewa Allah ka bai shi ka anshewa ba ba kowa adda tunanin hakanan da gane hakanan ba faƙala sai Allah ya ce am indahum kaza'in rahmatir rabbika shin koko taskokin rahmar Allah ubangijinka wajen su take al’azizu wanda amma buwayi al-wahhab kuma mai kyauta yi abin nan rahamatu yi wato Rahamati. ta yake ba su alimai sha wanda ya ga dama minan nubuwa na annabci wa gaira da waninta wa abin na na kwayo man sha'u to ko su adda wannan rahamata ta Allah wato ko su an she ma Allah rahamat sun rike ta ga hannunsu kwayo duha man sha'u suna iya ba da ita ga wanda sun kaga dama wala na an tuda li Muhammadu. kuma ba su yi ga dama a bashi ta ga muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka ta fada suna haɗin dan me aka bashi shin ko ko suna abdurrahman wanda sun ka ga dama suka ba shi ko muhammadu ba su ga dama su bashi ba sallallahu alaihi wasallam wala haga don haka abau kabulal haqqi minhu sun ka kiyarda su karbi gaskiya gare shi domin suna ganin in yayi wa'azi ba su saurare ba kamar ba zai girma ba kamar bai zai samu daraja ba bisa ga 'yan sun bi shi to idan haka nan na suka gani to su canza ba haka nan na abin yake ba ko ba su bi shi ba addinin Allah na ko mutane 'yan uwanka sun kibinka 'yan uwan wani na tahowa su bi ka ko mutanen garinku sun kibinka mutanen wani gari na tahowa su bi ka don kun ga sadda sun ka kibin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun ka shirya dubara yadda za a kashe shi sai ya hita ya ban makka ai madina kwana uku sun kai daji cikin rana suna karbo nan kora ce an kai an kibi ne to can har ma hitowa an kai an ka kwana uku cikin rana da zahi ana jira ne har ya taho kun ga addini kenan sadda wani ka ganin wai kusa gare ka yake don haka yana ganin bai bin ka kyale shi kai dai kwatanta gaskiya yanzu Allah na kawo wasu na nesa su zo su bi ka kuma kai karhi dole wanga na kusa gare ka ya taho kuma dole ta taho bayan ya kai karni am mulku samawati wal ardi ko ko milikin sama bakwai da ƙasa nasu ne wato ko su adda ikon sama da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su ai in za a mu zalika in sun ce abin nan su adda milkin sama da ƙasa to ka ce musu falayar taqubil asbabi to su taka su hau ga hanyoyin da ake takawa zuwa sama su hau magani su ta sama ɗin in sun ce su ar da ikon sama da ƙasa shi kan mai sama da ƙasa ai yana can sama ne ya ce arhamanu alal arshi sawa yana can sama alal arshi ne to in sun ce su ar da ikon sama da ƙasa to su taka su hau sama din mu gani almusila hanyoyin nan da ke kai ila sama zuwa sama wa ya tubil wahayi su zo da wahayi wa ya kusu bihi man sha'u su kebe wanda suka ga dama da shi in suna iyawa su yi wato ansa ba za su iya ba am abin nan fil mawdi aini wato am indahum am lahum fi al mawdi aini bi ma'ana hamzatul inkari wato kamar yana ce a indahum khaza'in khaza'in rahmatur rabbik a indahum mulku samawati wato ma'ana hamzatul inkari jundun ma hunalika jundun ma hunalika العذاب وجند ما هنالك دورون دورون da ke wurin nan na kungiyoyin kahire da suka hada kai don su yi fada da musulunci da musulmai kungiyoyin bayyane da na sirri waɗanda aka kawawa a dora waɗin ba mu san da su ba kuma kawa su an kai an san da su kuma an san albashin da aka yi musu don su wa musulmi ta'addanci kuma ya aka yi magana a ce ba a san da su ba kuma kungiyoyin sirri kenan arnan da ke kawa su sun san abinsu yanzu haka su ke biyan su albashi kowane lokaci amma ya kai magana sai su doce kungiyoyin 'yan ta'addana su ba su san da su ba kuma sun san da su to da irin waɗannan kungiyoyin da kungiyoyi na bayyane ya ce jundun mahonalika durundurunin da ke wurin fi takadibihin laka ga karyatawa su gare ka mahazumun dukkan dukansu abin rusawa ne mina ahzabi daga cikin kungiyoyi dukkan su gaba ɗaya Allah zai rusa su subhanahu wata'ala ai la quwwata li ijtama'at babu wani ƙarhi ga duk wata kungiya da wata rundunar da ta hadu a ada'uhu wato ijtama'a a ada'uhu wanda shugabanninta sun ka hadu daban-daban wato babu wani abin nan babu wani ci gaba ga duk wata ƙungiya wadda a ada'u shugabanninta sun ka haɗu min abin na min an taka ikhtilafatun wato babu makawa dole sai saɓani ta faru fi a ka'idihin ga aƙidodinsu wa makasidihin da manuhohinsu wa a ahawa'ihim da son ransu babu makawa in kaga ƙungiya sun haɗu kansu ya zama guda to aƙida su a guda manuwarsu a guda niyyarsu a guda aikinsu a guda amma da zara an ka samu aƙida ta canza yanzu ana rikici wasu su koma giyi wasu su koma giyi babu makawa dole ne saɓani ya auku tsakaninsu ga aƙidarsu inda aƙidar ba gudata ba ga manuharsu inda manuhar ba gudata ba ga son rayuwarsu inda son ran ba gudana ba wala budda babu makawa wata jundin ga ƙarhin wata ƙungiya ko wata runduna babu makawa min an takuna a ada'uhu ala aqidatin wahida dole dole manyanta su zama aqida guda in ana so su zama kansu guda to dole su zama aqida guda ba su da manawa ko guda ko ana aqida guda idan aqidar ta canza to ana rikici waɗanga na nuhin duniya waɗanga na nuhin lahira to ana rikici wanda addini ya kani bai damu da duniya ba abinda an manawa ce shiga kan musulmi ya haɗu wuri guda wanda duniya ya kani bai damu da addini ba abinda zai samu ya kani gani ya kai nawa zan samu in an ka game ni mi zan zama ni nawa zan samu kun ga aƙida ta kenan shi to dole ne kamin a samu haɗin kai cikakki sai aƙida ta zama ɗaya ala aƙidatin wahida wa makasidin wahidin kuma a zan manuwa guda ce aƙida guda manuwa guda wattijahun wahidin kuma da huskanta ya za aiki guda aka huskanta an huskanci wannan aiki in an ka gama shi sai a zanna a yi shawara a ce to yanzu aiki kaza za mu huskanta duk da manufa guda to wa'annan kansu zai haɗu wuri guda wa'annan kansu zai haɗu waje ɗaya amma idan ba a samu wannan ba wa'illa idan ba a samu aƙida da manufa da huskanta guda ta zama guda ba to fahuwa fakka ura wannan kowace runduna ce yaggon ta kallalli na katsacci na yaggon da aka daure ta katsacci na wa da'ifal azami himmata mai rauni ta wa adimul hazami kokarinta babu shi wa mahzumun ruwatsacciya ce la sabata lahu babu tabbata gare ta babu yadda za a yi ta tabbata domin babu wanda za a samu haɗin kai wanga yayi gaba kuma duk shugabanni na wanga yayi gabas wanga yayi yamma har yaushe za a haɗa kai da wanda ya gabas wanda ya wanga ya yi yamma wanga ya gabas inda ko duk gabas sun kai kace suna haɗuwa can gaba amma wanga ya yi yamma wanga ya yi gabas har abada kan su bai haɗuwa don ba ko ganin juna ba su yi ba saboda haka da zara aka ce manhohi da aƙida da huskanta ba gudana ba to dole ne sabani za a yi ta samu ne ai ta samun sabani tsakanin jama'a ai ta samu Allah ya gabarta mana Allah ya kare mu kal ajnadi kamar rundunoni min jinsil ahababi daga cikin jinsin kungiyoyi al abin almutahaddibi wayanda an ka kakkafa alal anbiya kablaka ga yaƙi da annabawan gabaninka idan dai kana bisa gaskiya kakkada damu cewa mutane sun haɗa kai don su yi faɗa da kai manufarsu daban-daban sun haɗa kai don su yi faɗa da kai kai ko da kai da abokanka manufarku guda ci gaba matsala ɗaya za su iya baku amma da izina Allah za ka rusa su za ka ci su da yaƙi don kowa a kan aƙida ta shi ka yi kai ko da kai da abokanka aƙida guda kuka aiki da ita su ko wa'ancan suna aiki kowa bai yadda wani ya ci gaba ne da ya ga ci gaba ne waccan jama'a za ta yi yanzu yana bauɗewa na shi bahili a shigo a kai ga wa'ancan a gama da su ya ce bai gani ba don kada a rinjaye shi wa wula'ika ya ce to wa'ancan da suka haɗa kai farko don su yi faɗa da annabawa kada ƙuhiru haƙiƙa an rinjaye su wa huliku kuma an hallaka su annabawa kuma sun tsira wa kazalika ya haliku ha'ula hakanan waɗanga da sun ka haɗa kai don su yi faɗa da kai ya manzon rama su ma za su halaka fayanta zimulil ummatil islamiyyata jundun bayan sun rushe sai wani runduna ta tsaru ga al'umman musulmi mukawwanin min a ada'in wadda za a kasantar da ita wato za a haɗa ta min a ada'in daga shugabanni ko gaɓoɓi multa'imatul aƙida wadda aqida su haɗaɗɗiya ce wal maqasid manhaj su haɗe take wal ittijahatu abinda sun kasa gaba abu ɗaya ne to idan an samu irin wannan musulunci zai ci gaba idan ko ba a samu wannan ba sai dai a yi ta mutane da kuke gani daban-daban suke haɗuwa aka yi wuri guda amma kowa da manawa ta wani tsakani ne da Allah ko dujjal ya tawo inda yana bashi kudi kuɗi yana cewa shi Allah abin da sa ka gane laɓe da malaman addini wurin tahiya bai samu ba bi shi da kallo ka gani radda duk ya samu wurin tahiya da shi aka bacin su da shi aka bacin su bai da aqida bai da manuwa bai kuma da alheri tare da shi saboda haka duk mutumin da aka kun ba zai gama lahiya ba don mushriki na mushriki ko kahiri na kahiri ko dan wuta na Allah bai tare da shi annabi ya ce ta isa abdul dinari ta isa abdul dirhami ta isa abdul khamisati ta isa abdul khamilati in o'odiya radiya wa in lam yuda sahida ta isa wantu kisa wa iza shisa falantu kisa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ta isa abdul dinari bawan dinari ya halaka ta isa abdul dirhami bawon dirhami ya halaka da dirhami da dinari sunan kuɗi na gudan da zinari aka yi ne dirhami eh, abin nan dinari kenan gudan da azurwa aka yi ne dirhami kenan to bawon kuɗi ya halaka ta isa abdula khamisati bawon riga mai aikin wuya ya halaka ta isa abdul Khamilati, bawan katiwa mai taushi ta kwana ya halaka akwai mamaki to yaya muka gane mutum ya bauta wa kuɗi har ya zama bawon su har annabi ya ce Allah shi halaka shi ya mai addu'a da halaka yaya muka yi mu gane bawan babban riga mai aikin waya yaya muka yi mu gane bawan katiwa mai taushi ta kwana sai annabi ya ce ga yadda kuka ku gane shi in o'odiya radiya abin nan da ya kaso in an ka bahi shi duwa da Allah bai son abu radiya shi shina yadda da wannan abin duwa da Allah ka son abu wa in lam da in ba a bashi wannan abin da ya kaso ba sai da hushi zai yi da wannan abin bai yi ne to da mutum ya kai haka to yanzu ba Allah shi ka bauta mu waɗanga abubuwa ya ka bauta duk wanda kuɗi suka kai haka nan gare har yana iya barin musulunci don an ba shi kuɗi yana iya barin jama'an musulmi don an ba shi kuɗi to yanzu ba bawan Allah ne ba ga bauta bawan kuɗi na in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to inda mutane sun ka zama haka to abubuwa sun yi tsanani za ka ga wasu da su aka aiki na alheri kowane iri amma fa in shari ya taho in ana samun kuɗi su a jagora to Allah ka kare mu kuma Allah ka kiyaye mu kuma Allah ka yi mana jagora ku rika kulawa da addinin ku ya ku ƴan uwa musulmi shi musulmi so aka yi zan yana da aƙida tabbatacciya cikin zuciya ta wanda ba wani kuɗi da ka karkatar da shi gare ta ba wata riga ba wata katiwa babu wani mukami kai ko ka tafi la an kasa ba ta yi shi daga akidar nan to haka aka so musulmi ya zama duk abin da ya kai min wara'in aqida ya kai duk inda ka ga ya huskanta aqida ce ta ta ja shi zuwa can haka aka so musulmi ya zama amma kai ga kanan da an yi kira san warin kayi sauri ka shige san warin a abin kwarai amma yau in wata matsala ta taso tsakanin musulmi da kahirai musulmi in ba su baka kuɗi ba kayare sun ka baka kuɗi su ka kabi. in an kai magana ka ce kai ko baka kuɗi shi an naka kai ba ka da Allah sai kuɗi kai ba ka da Allah sai kuɗi kai ba ka da aƙida banza kake cikin jama'a ko kahiran ba su yadda da kai sai dai su yi unhani da kai su cimma bukatarsu in sun ka gama su kashe ka in kana kasuwa gare su in ba ka kasuwa su ɗaure ka Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora Allah ya kyautace aqidar mu kaddabar qablahum qaumun nuh كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك كذب الرسل فحق عقاب ثم ذكر تعالى أمثالا لجنود من الأحزاب sannan Allah ya ambaci misalai na wasu rundunoni na ƙungiyoyin kahirai almutahazziba wadda ta haɗu alal anbiya idan faɗa da annabawa fa huzimat sai aka rusa ƙungiyoyin gaba ɗai fa Allah ya ce karraba qablahum qaumun nuh mutanen nuhu su ma kamin waɗanga namu na yanzu to mutanen nuhu sun fara kareta sun kareta annabi nuhu ta nisu ƙaumin ƙaumin nuhu bi itibarin ma'ana don ma'anarsa jama'a wa'adun kuma adawa sun kareta annabin su annabi hudu wa fir'aun kuma fir'aunu zulauta da ma'abuci turaku na ɗaure bayan Allah ya azautar da suwa kana ya li kulle man ya gadabu alai ya kasance yana yin turki ga duk wanda ya hushi da shi arba'ati autad turaku guda hudu ya shaddu ilaihi daihi wato ya shaddu ilaihi daihi ya kawo hannuwan mutumin da ya hushi da shi a daure hannuwa ne ga turaku biyu wari jilaihi a daure kafafu ne ga turaku biyu wa yu'adhibuhu ya mai azaba haka fir'auna ke yi duk wanda ya saba mai haka ya kai bai gushe ba sai da Allah ya ce wa fir'auna zil autadi hmm. saboda ya saba da turaku na daura bayan Allah da yake duniya ta yau ina fir'auna ranar da ya mutu ma ba walakance mutu ba yana ta harguwa cikin ruwa yannoci ko iyali ne bai gani ba ba su koyi jinya ta ba Allah ya walakanta ya cikin ruwa in dai duniya ce don ka samu duniya kakka ce amanan mutane kakka walakanta kowa wagga duniya da kun ka gani wadda ta shigo hannunku wadda ta hito daga hannun wasu ta shigo cikin naku hakanan ta kai ta ga hannunku ta koma ga hannun wasu hakanan na take ga hannun wasu ta hito ta shigo ga hannun to hakanan ta kai ta daga ku ta koma ga hannun wasu saboda haka in kuna so ku gama lahiya da ita to ku bi hanyar shari'a da kun gama lahiya da Allah shi kenan komi zai zama mai sauki gare ku ku lura da wannan da kyawu saboda haka yan kun samu kuɗi kakkuci ci mutunci da walakantar da talakawa in kun samu milki kada ku yi haka na ga mutumin da ya samu kuɗi yana ta walakanta makauta yana ta walakanta makauta ni lokacin ban ma san abin abinda dan sanda ba sai gare ni san dan sanda wata rana da yasa ɗan sanda su so a kama wani makwabci ne ni nan ma ni san ɗan sanda ni ko ɗan sanda ban sani ba sai ga wannan amma mutumin nan ko da ya mutu ko takalmi bai sawa haka ne ya kama hanya da wata ya matsatsari riga kuɗi sun ƙari hankali ya ƙari lahiya ta ƙari koyaushe na tuna da mutumin nan ina gani ne da idona yadda na ga ya muce wata riga ta yi dauɗa har ta gaji yana tahiya ya ya kwashi hannu guda hannu guda ya bai haka yana ta jan ƙasa ko takalmi bai da wata hulla kamar kullama ma hukaci to duniya ta haka nan take don haka dan ka samu duniya kakka walakanta mutane to abinda ku ya shahe masu mulki kun gani wannan ba sai na ce muku na ga wani abu ba kun gani da kata kan kun ga wasu abubuwa to in kuka samu duniya kakkuci mutuncin kowa ku yi kokari ku bi hanyar shari'a don ku samu ku gama lahiya inda duniya ce fir'auna da ya walakantar da mutane kun ga wanda ya mutu cikin ruwa yana ta shiru-shiru kowa ba wanda ya kawo mai gudunmuwa yana ta kyallowa kowa bai kawo mai gudunmuwa ba har mutu an ka ɗauko gawa ta an ka kawo tudu gawan na nan walakanci har yanzu tana nan walakanci to Allah shi ƙara walakanta mai ita wa samud samudawa su ma sun ta annabin su salihu wato samudawa sun ta annabin su salihu su kuma annabin su salihu sun ta shi lokacin da ya umarce su da abinda uh, Allah ya umarce shi da shi sai su yi ma suka ta shi wa qaumu ludin mutanen ludu su ma sun kareta annabin su ludu lokacin da ya hane su ga abin da Allah ya hane su gare wasa bal aika mutane aika wato mutane annabi shu'aibu kenan al'aika shine algaida wurin da duhun itace ya taru sosai wuri mai itace da yawa bakin ruwa Kusan inda duk teku ta biyo za ku ga itace na hitowa wurin da yawa kuma su yi lukudi Allah shi gwada mana da idon mu kuta a soya wuri wahon ƙaunmu shu'aibin su mutane annabi shu'aibu ne alaihi salatu wassalam saboda inda duruwa suke da itace da yawa wuri na mana imci sai ka shibka abin da kaka so ba tare da kayi ban ruwa ba kuma sai shi yi ula'ikal ahazab to waɗanga ƙungiyoyin addawa'if wayannan jama'ar da sun ka haɗa kai don su yi faɗa da annabawa in kullum mina ahzab lalle kowanne daga cikinsu ƙungiyoyin na almazakura waɗanda aka ambata illa kazzabar rusula kowannensu ya ta manzanni mutanen nuhu sun ta manzo annabi nuhu adawa sun ta manzo annabi hudu fir'auna ya ta manzo annabi musa samudawa sun ta manzo annabi salih mutanen ludu sun ta manzo annabi lutu ashabul aika sun ta manzo annabi shu'aibu in kullun illa kazzabar rusula kowannen su wace ya ta manzo la'annahum idza kazzabu wahidan minhum don su mutane in sun ta manzo guda daga cikin manzanni to kar kazzabu jami'a wa hakika sun ta dukansu kamar yanzu a ja maka hadisi guda ka ce karya ne to kana ni duk hadisan annabi karya ne baka yadda da ko guda ba duk maganganu ne ƙarya na don duk wanda ya zan makareci to duk abin da ya ba a tabbata ba ƙarya na ba wanda ya zan makareci duk abin da ya ana zaton ƙarya na ko menene saboda haka da ka ta guda ka ta duka wata hun wahida don da'awarsu guda ce su manzanni wahiya da'awatu tauhidi lil ma'bud shine kira na tauhidi ga wanda ake bautawa fil eh, ibada ga ibada wa tauhidin shamali da haɗa kan al'umma kuma wa tauhidin nizam da kada haɗa kan tsarin al'umma domin duk abin da kaka in ka al'umma ka bai haɗu ba babu wata nasara cikakka da aka samu saboda haka duk abin da kuka yi ku yi tunanin abin da zai haɗa kan al'umma ƙasa ba abin da za ku raba kansu ba duk abin da za ku yi ku yi tunanin abin da zai haɗa kan al'umma kasa domin muddin ƙasa ba ta zanna lahiya ba babu wani ci gaba da za a samu don yanzu aka samun kuɗi naira dubu a ce bari a ta yi a sawo musu shinkawa don ta yi sauki sai wata matsala ta taso a kashe naira dubu da ɗari biyar can ma wajen gyaranta ba magana sawo abinci aka yi ba magana gyara aka yi na eh, abin nan ci gaba saboda haka duk abin da za a yi abin da zai haɗa ka al'umma shi ya kamata a bashi ƙarhi sosai don ka al'umma ya haɗu a samu da shamal haɗuwar kan jama'a idan kan jama'a sun faru sun samu sannan wata tauhidin nizam a samu tsari mai kyau iri guda wajen gudanar da abubuwa wa tauhidin siyasatil amma a samu tauhidin siyasa ta kowa da kowa wato a samu tsari guda na siyasa wanda kowa shi yaka bi in an ce siyasa ga musulunci kun san shugabanci aka nuhi to ko ga abin nan dokar ƙasa siyasa shugabanci aka nuhi to a samu tsari mai kyau na siyasa wanda ciki nai babu zalunci babu cin amana babu yaudara to falamma kadzabuhum sada suka kareta abin annabawa tafakkaku duk sai sun kawace. walam yastaqirra lahum maqamun babu wani matsayi da ya tabbata gare su fa huzimu sai an karusa su dan da zaran ka kareta abinda Allah ya gazganta to kai an gama da kai ko an gane ka ko ba a gane ka ba dai ga tahiyar ka dai kai baya za kana ba gaba yi ba fa haka ya kabe don haka kowannen su da ya kauce ma shari'a sai ya cancanci azabar Allah Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu kuma Allah ya hada ka mu ya hada ka al'ummar Allah ya zaunar da kasar mu lahiya wa ma yanzu haula wa ma ha'ula قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا kafirai na yanzu kun ji da wa'ancan na farko yadda aka hallaka su ya ce wa ma yanzu raha'ula'i su waɗanga gane yanzu babu abin da suke jira ai ƙaumukal kufaru mutanen ka kahirai babu abin da suka jira Allah sai hatan wahida tsawa guda suka jira Allah shi halaka su da ita wato babu abin da suka jira face abin da kawai suka jira a yi musu tsawa guda ta hazimuhun ta wace su wa tuzhibu bi kulli quwwatihim ta tafi da dukkan ƙarhin su gaba wa fakharihim da alfaharin su wa tanmahillu bi kulli ma jama'u tawace da duk abin da sun ka tara mini makayidi na makirci tsawa guda suka jira ayi Allah shi wace makircin su gaba wa ma laha min fawaka babu wani abin nan matsira da agarita wato babu hanyar da za su bi su tsere fawaka bi fatihil fa'i wa ƙuri'a bidan mai hafuwa ka jo. wato babu hanyar da za su bi su tsere wato su dawo ga gaskiya ai ta ce alaihim la makala wato tsawa guda suka jiranta domin su babu makawa wa hiya isharatun ila eh, lima yusibuhum fi badr wannan ishara ce aka yi musu ga hitinan da za ta same su wajen yakin badar kuma kun ga abin da ya same su wajen yakin badar wa huwa min al-ikhbar bil ghaibi wannan yana cikin ba da labari da gaibi li'anna surata makiya don sura ta sauka makka li'anna surata don sura ta sauka makka wato sura makiya ce saboda haka ta ba da labarin abin da ya auku madina domin madina aka yi yakin badar aka karya kahire gaba ɗaya kun ga ta ba da labarin abin da zai auku madina tun kame a ce madina shi yake ce ma al'akabaru bil gaibi ba da labari da gaibi wa ƙalu kahire sun ce ise za a don izgili suna izgili biyu koyar azabi da auku azaba suna ganin bai ma yiwa azaba ta auku wa in karan lilbasi kuma don musu da tashin kiyama allazi huwa abin nan mihiwaru Sala wanda shine manzanci take kewayawa gare shi wadda'awa da kuma da'awa suka ce rabbana wai addu'a suke malami na gare su shi na zai musu addu'a inda ɗakin ka'aba sun ka te inda ɗakin ka'aba wajen hajjar al'asawar don sun saba komi ba su yankewa sai can suka te can suka yi tsaye malamin suna addu'a suna amin suna ce rabbana na ƙiddana ya Allah rabinmu wanda ka yi muna alkawari na azaban lahira to ka kawo mana shi yanzu ai nasiba na min azabi rabonmu na azaba ka kawo mana shi al'ana yanzu yanzu ga qabla yawmil hisabi kamin ranar hisabi alladhi yadda uhu Muhammadu, wanda muhammadu ke da'awar cewa zai zo to ka kawo mana azaba tun yanzu ga mu muna jira wai addu'a ta suka yi kun ga ba su da malamai masu hankali shi yasa lokacin da mutumin saba'i ya zo musulunta inda Umar dan Khattabi sai Umar yayi ba'a da shiya ya ce kuna mutanen nan da mace ta wa shugabanci sai mutunan mai mutunci na sai ya ji kunya sai ya noce kai umar ya sake faɗi ya ce ya amiran momini na ka ba da izini a yi magana ya ce na ba da izini a yi magana ya ce to da mutanen da mace ta shugabanta da mutanen da sun ka ta inda ɗakin ka'aba sun ka ce addu'a Allah ya kashe su wahi alheri sai umar ya yi shiru bai ce komi ba an ka daɗe shiru ba a ce komi sai an ka ci gaba da wata magana ba koma ga wannan magana irama wani ai sai da ya tambaya ana magana don shugabanka in ka zo wuri nai komi ya ce ma baka ce mai sai iya baka izinin cewa mutum mai ladabi ya zo majalisa to bai magana sai an ce shi magana to Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora saboda wautarsa sun kace inda ɗakin ka'aba sun kace Allah shi kawo musu azaba in ban da wauta mu yanzu daga Najeriya da sauran ƙasashen duniya kuna ganin aikin hajji mutane sun yawa kuna gani duk shekara karuwa su kai dori in aka dawo daga aikin hajji in ka je umra sai ka ta yi ka yi ɗawafi haka ta ga hajjar asawar ka aza hannunka babu kowa wanda ka hana ka babu mutane yanzu da mutane sun ka gane muhimmancin ɗakin ko waje bugu sai shi haɗa ‘yan kuɗi ne shi biya umra sai ya taicen shi addu'a ya yi ɗawafi ya yi addu'a sai Allah ya kare shi daga abin da ya ka tsoro to mu da haka mun ka san haka su ma sun ka san haka na wai can sun ka ce sun ka yi addu'a sun ka ce Allah ya kashe su yanzu yanzu babu shakka wata su ta yawa to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah shi mana jagora nan za mu kwana insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ta malam muna tambayoyi kamar hakan mai tambaya na farko ya ce shi ba ya ɗaukar azumi tare da jama'a sai ya gani da idanunsa amma wannan watan ramadan sai ya canza wannan gidan tasa ya ce to hukuncinsa to yanzu yana nuhi yanzu ya gyara ya gyara ya gane to ai ita wannan aƙida ta ɗauka azumi masu ita musulmi na ba illa dai kuskuren fahimta ce gare su saboda haka idan ka yi kuskuren fahimta radda Allah ya taimake ka ka gane ka gyara shi babu wani laihi da za a ɗora maka ba son rai ba ne akwai wanda son raina ya kai cikinta amma akwai wanda gaskiya bai gane ba ne saboda haka in dai da gaskiya ganewa na abba kai ba yanzu Allah ya fahimtar da kai kaga ya kamata ka rika ɗauka wadda annabi ka ɗauka in an ka faɗa ma annabi an gani yana ɗauka kaga yanzu ka gane lalle ya kamata kai koyi da annabi kai wadda annabi ka sallallahu alaihi wasallam to baka da lahi ka kyauta abin da ya za kai yi gifari ɗaya za kai ga abin da ya riga ya gabata kuma Allah ya gafarta ma Allah ya kyautace maka aqida ka tare da mu Allah ya sa aljanna makoman mai tambaya ta biyu mace ce bisa ga bayanin da muka yi na zakatul fitr ta ce ita mijinta shi ma baya fitarwa kuma sai ya ce mata al'ada ce amma idan ya wuce idi sai su je ta diba ta fitar da makanta da shi da 'ya'yanta ta ce ko ta yi laifi a'a ba ta yi laifi ba tun da akwai abin hissuwa eh. ba ta yi laihi ba in ta ba ta fitar tun da akwai abin yasuwa amma dai shi mijinta abin nan kamata ya gyara aƙida ta da imani ne ba a cewa annabi